بسم الله الرحمن الرحيم jihadin muqaddas aka ambace shi aka ce ihlana alayka innaka kuwa hmm. shine ana miƙa min takalma ni kuma na na karwa ihlana alayka innaka muqaddas alhamdulillah alwadi muqaddas sunan ya sunan magana ta biyu jiya na yi maganar muhammad abu almajirin shi muhammad muhammadu wanda idan ya riga cikin hali abin da yake fada السرور بالله والسرور والسرور بغيره والغرور السرور بالله والسرور والسرور بغيره والغرور السرور بالله والسرور والسرور بغيره والغرور haka yake wata rana in yi cin hali wanda ke da aiki Muhammad Abu Abu Rabbi Abu Rabbi to wannan taro da muka yi muna farin ciki ne da Allah wannan kafiri da Allah ya kada shi babu bakin ciki ga musulunci girinsa. ba bakin ciki ga musulunci irinsa mutumin dai da ya ce ya dakatar da rayuwa ta saboda abu ya dakatar da rayuwa ta saboda azumi ta ɗaya ya ga ya karya rasha ta biyu ya ga ya karya musulunci mu ya karya rasha ɗin ikin to bukata ta zai saura ɗaya ya karya musulunci musulunci kawai ya saka a gaba wannan magana ta shi tun daga ran da Allah ya dora shi a kan gadon Amurka waɗannan abubuwa wa adabu ya su da adabu ya karya raja ya karya musulunci to raja kan takari saboda ya yi muwafaka kafirci ne da kafirci annar ta kudu fi kafirci ne da kafirci amma islam abu ne wanda ya fi ba na ba na mai shi islam ɗakin ka'aba islam ginin allah ɗakin allah ne ba mu iya rushe ɗakin allah shi sarkin da ya shi kuma bai inda kakan na rasulullahi yace inna lil baiti rabban sawma ya amin ka zo ka ce kana nuna ka zo ka ce kana ba ni kan kuma da na baka ko mun da saboda me saboda ka ce za ka wuce za ka kaza da na zaci ka zo saboda ziyara ta ban girma da junanmu musa muka girma ka da babban abin da za mu yi amma tun da ya zama wurin daji ka zo inna lil baiti rabban Allahu akbar sau bayani ba nawa bane islam ba na wani ba bane na subhanahu wa ta'ala hmm. ba kuma mahalukin da yake zai zai iya jaya gabza wa islam ba ce kansa ya rabar baki hmm. kana dihin zahratan yawmal yuhina falam yadirha hmm. wa au qarnahu alwa'ilu kamar wa'ilin na'ihin zahratan yawmal mansur nema da yake ja da baya ya gabza wa fa karo don wai ya ragargaza ta balam ya lirha zan babu abin da iwa kulman fa wa auha karna gurwa'in kawai abin da yayi ya auku waɗannan kawannin su ne suka rubuje da kansa maimakon ba ta san an yi ba ba zan ana yi ba haka dini islami ke wallahi da alimi shak to alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah alhamdulillah ubangiji ya taimaki bawan ya girmama rundunarsa hmm. ya rutsa rundunai ubangiji ya rutsa su ba zama da azaba shi wahadahu shi kadai nasara abdahu wa azza jundahu wa hazama da azabu wa lahu Allahu akbar la alhamdulillah alhamdulillah wannan da yi mun ba muke wannan kuma wannan da muke yi mun koyau ne kwaikwayau bayani a ran da dagar badar a ran da aka yi karan badar tun daga ran nan ubangiji ya umarci mala'iku su dinga doka tambarin nazara kaɗi wata shi Izuwa yau izuwa gobe idan kai bacci a badar wuri ne tsakanin maka da madina in allahu Ala ya wace maka da kunnanka za ka ji aman tamburan mala'iku da ke nuna bai musu izinin su ajiye ba har zuwa sai tashin na yau ana nan mala'iku suna buga shi gobe ma suna buga shi kuma banda wannan muku bayanin wata magana tun daga ran da fi gausar azam ya hau gadon kurbaniya tun daga ran da ya hau gadon kurbaniya gausa ya jirgura amma tun daga ran nan ubangiji ya umarci mala'iku a sama su dinga doka tambarin gausaniya a gare shi haɗi zuwa naɗe ƙasa yau ana yi gobe ma ana yi yanzu ma suna nan suna yi ba wai mala'iku ne kadai suke yi wannan doka tambarin gausaniya da cewa shi ne kadami a rara tun daga nan da aka je kadami a rara an zaunar da mala'iku masu lokacin barin a nan a sama ma an zaunar shi ne ike faɗa da kansa rubuni fi ah. sama wa alli bukat tamburan girmana a sama an umarni da mala'iku suna dokawa na gausaniya ta an umarni ga mala'iku a ƙasa suna doka mun tambura na gausaniya sama da ƙasa mala'iku suke doza tambarin wannan shine wannan tambarin da muke doka da ɗan hannayen nan kamar misali ɗan hannu kamar Allah hannayen da ba sa gajiya ba sa numfashi bandirin shi da ba a gaza ba dubuli fis sama wal arli waɗannan magana kan tambayar shawu shi sa'adu kuma magana ce daban ne eh, wata ran sarauta ba wasa ba ce ba taɓa sarki ya kawai salin sarki a ce sarki kawai yanzu ko sarkin garinmu ya shige ba kaɗe kaɗe a ce sultanin auliya kawai a yi sultanin auliya kawai ke da rugun tsimi ke da ubba ba ake ce rugun tsimi ubba labudda lil saddanat min umma ce labudda waliyai yi hmm. isa ban ba da kica kwankwasa tambulan sarkin kamar da ya ce saboda haka wani ce wannan tambula ne na farin ciki na alfarawul islami za a duka ta gaban gosu kuma hmm. gaban kula fa'unsa hmm. Allah kara musu madadi kare mu da shi na madda alhamdulillah mu da Allah Allah ya saka da Allah ya saka da saka da kuma iya sani hakaza hakaza wa illa falala shurukul haqqi zai rubu da lamarin haka yake eh haka ake abin haka yake in kuwa ba haka ba to ba haka haka ne magana yake ce lamarin haka yake haka yake haka za haka za in kuwa ba haka ba to ba haka yake gurgul haƙi layar gurgul balali haka ma mu magana yake yanzu wannan kiɗe-kiɗe ne ko ta wani dukkan mutumin da ya halarci wannan wanda muka tasu zai yi imaninsa ya kirkira duk gashinsa da shi'urinsa duk imaninsa zai ja motsa saboda haka wannan bige-bige da hannun ruhi ake yinsa ba da hannun gaba da ɗan yasu ba dukkaninku ba wanda ba zai shigo mu da eh, ya yi tsintsir imani saboda haka nan hmm. irin waɗanda suke zaton wannan kiɗe-kiɗe ne ba su fahimci komai ba jahili kuma ya ji daɗinsa ɗaukuwa da zinariya ba ɗaya ba ne waɗannan kiɗe-kiɗe ne na mala'iku hmm. a hannun mala'ikun ƙasa kuma ake ku ne mala'ikun ƙasa kuma? ku ne mala'ikun na ƙasa ba dukkan ba ba ba suwaye shubanin kafi samarin kafi asabul kafi to ku ne fitiyatu ɗin ai a hannun fitiyatu adil kafi alkabir muhammadi wanda ana iya cewa kun can saboda su an dangana zuwa shugaban sallallahu wanda shine sarkin annabawa shine sultanin an shine sultanin mursali ku kuma ban bada wansa ne wani wani ne zai daidai da ku ba. duniya ga sai dai annabi ba dai wani sai dai annabi ko sahabi hmm? Ya ke shehu muke faɗa shehu ibn farili tarar muhibbi na sar'a في ديارهم كبيتة الكافر لا يدرون كم لبسوا سوهم يحبون waɗannan fidiya almuhibbun lan tarahum sar'a bugaggu fi diyarihim a gidan dangin su sun kwatanci fiye jirkabi sun yi rairas la daruna kam labisu ba san shekara nawa suka yi suna cikin bacci a gaban ubangiji la ilaha mun jazibi na majizibi na mahi na mamuyiya ba sani ba sai an take su kam labista in ce labista yau mana ba da yau min ya manje bai san abin da yi ba kuna gani ko? shi ne lokacin da wani mallami ya zo wurin shehu muhammad mahmudu ya tadda majazubai shiru duk an zube kamar bacci su sai ya tambayi shehu muhammad mahmudu radiyallahu labari wannan ne ban kakan wannan yara waɗannan mutane kakan mai sun su ga su riɗa riɗa ga su shim shim da kwance sai ce mai hmm, ce da shi kuma zai yi dariya kawai dariya yi kawai amsar da ba shi to daga cikinsu akwai wanda idan an allahu akbar allahu akbar ana cewa allahu akbar shi na ina cewa allahu akbar zai faɗi zai kwana biyu ko uku bai farka ba da Allahu akbar da ba za a yi a nan makwajin ku ne a nan yi zauna gidan ku tsakanin ku da mita gida inda gidan da na ai nuna maka ba nuna gidan eh. gidan yana na hanyar to ai haka muke san a biyo mu ajiyan da ake bin Allah da yadda ake yi wa Allah dan kada shi dan ya samu rabo a jikin idan kun biyo mu shi dan ba zai samu rabo namun ku zai daci idan kuma kuka ban dare wani ya lahi to wannan abubuwa za a yi da mutum ba wanda ake wa turba ba zai je gida ba saboda haka ina magana kan kuna waɗannan lamura da yan lalle akwai sharuɗan da aka shimfiɗa dole mu kasance a kai shi nake kiran zuwa ku kokari yan kadiriya muhammadawa ku dinga kusantan guraren da ake nuna irin yadda ake wannan irin abin dan kada shi dan ya da ku ku zama cikin yan masu rawan kankanas wanda ba su fahimci ta yadda ake wannan al'amari ba suna can kamar rawa ne Aka suka ɗauka suna jan rawa ne wasa ne diba ana rawa ana rawa ana shiganta ku iri iri eh ba san ba rawa ba ce ittiba'ul ahsani ne to ba zan ɗauki dai lokacin ku da yawa ba amma wannan kalma da nace da ku ittiba'ul ahsani to shi ne nassin alkur'ani tarihinsa a kan kiran bandiri a cikin alkur'ani wanda sanda muka yi munazara da muka yi munazara da waɗanda aka yi munazara da su na ce musu in babu magan kiɗan bandini a zahirin alkur'ani ko akwai shi a limnin alkur'ani a kuncansa to alkur'ani bai taɓa umarni ba sai da bin ahsan bin ahsan kuwa subanci ke a ke una alqawla fa yattabi'una una a a cikin wata ayar kuma wa murƙau maka ya kuru bi ahsaniha waɗannan ayoyin nan guda biyu goge su a zahirin qur'ani ba a ɗin ba wanda suka ce babu abin shi a zahirin ma abin da Allah yake roƙi da ice da su mutanen annabi Musa su riko bi a hasani ma fi taurati suka kasa yi saboda haka sai na ya ce babu wanda icika daga cikin mabiya annabi Musa alaihi salamu sai asiyatu matar fir'auna sai mumun ali fir'auna saboda su ne suka samu ruban altaura bi a ahsaniha biyun nan a cikin wannan al'umma dubban dubban dubban saboda ya kowa duk banda manzon Allah yau na zuwa wa murka maka ya kuzu bi a ahsaniha ko bandiri sama a mana ka ji abu wanda iki kamar haka amma zahirinsa kai sai ka tafi zuwa mafi kyau ba sai kiɗa ba a'a ai sama'a ba sai a kiɗa ba wata rana ina gaban malam Allah ya gana ana karatu zai yi karatu ya karanta wani baiti a cikin tuba farkon bai faɗi musu zai ba amma wannan ɗanwar insha Allah na iya kawo shi cewa yi والسيد بالجبر مطلقا له Ya yace wai uban ɗakin kuyanga shi ne yake da kaɗaita da tilashe sai yadda ya yi da ana jan wannan baitin sai na jini na tuma na faɗa ga mara tun ina da rai sai na ji na tsalle na tuma a gaban su wa sayyibu min jabrin mutlaqan lahu tabarruku ko an sai din nan ni sai na ji shi wani ubangiji a yayin da shi mai tuba ina nufin ubangijin baiwa ni ku sai na zarce sai na ji ma'anansa ba ubangijin baiwa ne shi wannan ba shi da tafarriji da ba zai ba shi da wani ilmi wata uwa yake da zai wani jabari shi ma kansa ya ji da kansa kawai sai ya bai ji dama san bai maganar ubangijin bawa sai kwana sama sai na fadiri sama a kenan abinda mutane ya su abinda suke ji daban kai abinda kake yi kake yi shi ne sama Allah ya yarda mu sanya mu daga cikin waɗanda ke magana ni nisan damu daga waɗanda ke dan ya zara da su ya kai mu cikin ra'ilin al'awwali مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا سر الفاتحه امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ji da saddam da nake yawon nake na jin wani saddam amma ku kuma da kuke jin harshe na sidi saddam jikansa to amma duk ɗaya ne ne ba ku ai kwarai Allah ce Allah kara Allah kara bisa yadda ku shirya Allah ne fa'inni azumu qatilun inda al-qitali ne saddam shi ne saddam wato shehu usman na ga muku sanda aka yakin karkarawa aka yi nasara a sahabbansa suka dinga samu suka dinga bin dawakai irin dawakan auzun suna kakkamawa shehu usmanu yake da su a ce kada wannan su ya ga wani doki ko mai kyansa ya dauka ya tafi ya ce duk sida abdulkadir duk ya harbe su duk harbe wani inda duk suka je ba su ba za su kwanan mutuwa za su yi ko ka kama ka kama mutu haka sai shehu usmanu ya ce sida abdulkadir duk ya dirki su alhamdulillah shine saddam na'am kuma jagoran wannan yaki faru bagdad